الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأسرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى أمة الدين السلام عليكم ورحمة الله. a darasin da ya gabata mun tsaya karkan aya a cikin wannan sura mai albarka suratul an'am wa an dirbil ladina yaqafuna an yuftaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun yau kuma za mu tafi farkon aya ta hamsin da biyu wala taqrubu alladhina yad'una rabbahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من عبادهم من شيء وما من عبادك عليهم وما من عبادك عليهم من شيء فتطردهم Allah ya ce wala tatrudil yad'una rabbahum kada ka kori waɗanda suke kiran ubangijin su bil gadati a safiya wal ashiyi da kuma yamma yuriduna wajha suna neman yardarsa masu irin wannan sufa kada ka kore su suna neman yardan Allah ne kadai la sai an min aghrabid dunya ba wani abu ba cikin al'amuran da mutane ke bukata a duniya wa humul fuqara waɗannan mutane da ake cewa kada annabi ya kore su sune talakawa cikin musulmai wa kana mushrikuna ta'anu fihi waɗansu daga cikin shugaban quraishawa suna suka ga su waɗannan talakawa wa talabu an yasrubahum suka nemi cewa annabi ya kore su li da su hudan su su zo su maye gurbin sa su maye gurbin su su zauna tare da annabi وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النبي طمعا في إسلامهم دم وقيتور تشيك بغنين ya fitar da wannan aya ce ko alama san san karka kore su wala tatrudu alladhina ba ku wa ma min hisabika alaihim min shay ha kuma ba a kansu ba hisabin ka yake ma'ana dukkan aikin da suka yi hisabin kuna wurin Allah ta'ala kai ma aikin ka hisabin ka yana wurin Allah ta'ala shine ma'anar ma alaika min hisabin min sai ai ma alaika hisabu rizqihim ba kai ne za ka ji nauyin arzuta su ba ba ka tsuru ba anka ballantana ta kore su ka ce sun maka nauyi da yawa aw ma kana hisabuhum alayka bi an kana batinuhum ghayra mardi ko kuma sai in sun yi imani da yadda da zahiri kenan ko dai zanto ma alaika hisabu rizqihim shine ne ma alaika min hisabu mai sai daukan nauyin arzuta su ba akan ka yake ba ballanta na kace sun maka nauyi ka kore su ko kuma ya zanto ma'ananta ma kana hisabuhum alaika hisabun su da bin diddigin zukatansu wannan ba a wajabta maka ba ballantana ka sai zaka kore su da rashin sanin tabbacin zukata kai sai dai kai aiki da zahiri amma ba su ne sanin sai na wurin Allah ta wa ma alaikum ma bin hisabika alaihim min kai ka kuma su ma hisabun ka baya kansu ba ta karu da ballantana ka ce zaka kore su ba ta kuna min zalimi sai ka kasance cikin waɗanda suke sun zalunci kawunan su ai in fa'alta zalika ka har kai yukurin kore su الإمام النسائي يتي أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن الأمر بكتاب ابن سليه عن أبيه عن سعد في هذه الآية an karɓo hadisi daga sa'ad ibn abi waqqas dangane da wannan aya wala taqrubil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi qala sa'ad bin abi waqqas yace nazalat fi sittatin wannan aya ta sauka ne cikin lamarin mutum shida ana wa ibn mas'ud fihim ni da abdullahi dan mas'ud muna cikin wannan shida din wato kenan abin bin abi waqas na daya da kuma abdullahi bin mas'ud to su waye suka hudun imamu muslim ya ambace su cikin sahihi muslim kansa an gane ko kan mutum hudu so ne wato ainihin bilal da kuma suhaib rumi da ammar ibn yasir da kuma al-mufida waɗannan mutane guda shida suna cikin talakawa daga cikin musulman farko farko da suke tare da annabi safa da yamma to lokacin da shugabannin Qurayshawa suka zo sai suke kyamar zama da waɗannan talakawa suka ce ga Bilal asalin kawa ba ne dan mai zama zauna majalisi dai ne sai dai mu a ware mana majalisi daban su ma a ware musu majalisi daban a yi kayan tebul wannan siriya sun ta talakawa ce idan an jima kuma an jima ta masu arziki kuma suka ce amma babu yadda za a yi tarayya da su a shimfiɗa ɗaya a tabar ma iri ɗaya to annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin tun da yanzu ne za su shiga musulunci babu laifi idan an ta ranganta musu kan a warewa waɗannan nasu a ware su kuma nasu daga baya in sun fahimci musulunci gaba ɗaya a haɗa wannan shine fahimtar annabi sai ya so yayi wannan wariyar sai Allah ya saukar da wannan aya yake san san ba za a wari ba wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين to wannan dama na nuna ainihin galibin talakawa da masu ne mabiya annabawa ko da annabi nuhu shine manzon farko abinda mutanen suka aikata masa kenan suka ce ma nara baka illa hum wa ma nara lakum alaina min fadlin kadhibi ba wanda ya bika ba dai waɗanda suke arazuna makaskantan waɗanda ba su da kokobu ra'ayi irin wanda an musu tallan ra'ayi a karan farko sai su karɓa ba su da tunani na su gane abin yana da amfani ko ba da amfani wato ne suka bi da kuma talakawa wa fadlin ba da anu'minu laka wa tabaka al-arzalun shin zamu bita alhali magabata sun ta bita haka mutanen suka ce masa kuma shine abin da ya tabbata cikin hadisin Abu Sufyan lokacin da yaje kasar Sham cewa game da kasar da sarkin Rom sarkin Rom ke tambayar ta dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sa ayattabi'uhu ashratul qaumi aw du'afa'ukum wa ke bin sa manyan mutane ko talakawa haka sarkin Rom ya tambaya Abu Sufyan sai Abu Sufyan ya ce du'afa'ul qaumi sai sarkin rumi dama su ne asba'ul tun fil azal su ne mabiya annabawa tun fil abin nufi kafin ka samu mai arziki guda ya ka kiran kira musulunci sai ka samu talaka goma ko sha biyar sun ka kira akan samu ɗaiɗai ko cikin masu arziki waɗanda Allah ya karfawa garin su nono ya kasance ga kuɗi ga imani amma ba su da yawa sai tsabar kuɗi ba imani ko nufi sun kai Allah ya tsare amma a sa'ul qawmi sune waɗanda suke a tabakur musulmin fil abinda wannan aya take nuna wa ashe wato matsayi wato yana yana cikin riko da musulunci duk da matsayin kudin su ubangiji bai taurara musu ba sai kula da aikin talakawa din ba dan koyo ba dan saboda su rike imani to wannan aya kuma ita da danginta waɗansu suna kafa hujja da ita dangane da zikirin safe da zikirin yamma suka ce ya da'una rabbahu bil ghadati wal ashi suna kiran ubangijin su safe da kuma yamma sai suka ce wannan na nuna zikirin safe da kuma zikirin yamma da ake yi zikirin safe bayan asuba zikirin yamma bayan la'asar ayar kuma makiyar to wannan ba ta nuna wannan zikiri da mutane ke yi wanda za su yi wazifa su yi kyalle ko alama wannan aya ba ta nuna haka da dalilai kamar haka na farko ya da'una rabbahum mun sha faɗa ko mun sha nana kana cewa kalmar addu'a tana ɗaukar ma'ana biyu ko du'a'u ibada da kuma du'a'u mas'alata ya da'una rabbahum ko dai zanto ma'anar suna bautawa su ya zama du'a'u ibada ce ko kuma ya da'una rabbahum bi ma'ana yas'aluna rabbahum suna roƙon su an fahimta ko idan ka dauke shi ma'anar farko dukkan nau'i na ibada ya shiga ki suna bautar ubangiji ta da yamma dan da suke dauke shi da wazifa ita kadai kace ita a cikin nawa wannan farko kenan idan kuma duk ba haka ba sai a tambayi mutumin da ya kafa hujja da wannan cewa to mun ji ayar tana nuna haka ka ba mu a tarihance ko a hadisance fassarar wannan aya yadda dai malamai suka ambata cikin sai a cikin hadisai ga imamu muslim ya kawo ga imamu nasa'i ya kawo ibnu jarir tabari ya kawo cikin tafsirin sa riwayoyi daban-daban waɗanda suke ingantattu dukkan sun yi tarayya cewa wannan waɗansu masu arziki ne suka zo suke kan a kori talakawa daga majalisin annabi majalisin annabi na ɗaukar ilimi a ce ɗaukar ilimin shi kan shi ibada zuwa wajen su don su ji wata aya ta sauka ba su sani ba a karantar da su su yi aiki da ita ita kanta ibada ce wannan abin da suke yi shi da safa da yamma shi ne wata suka zo suna so su moriyar wannan majalisi amma a wani nasu daban na talakawa daban Allah kuma ya a ra'ayi ina fata an fahimta da haka dai wannan aya ba ta zantowa hujja bisa da cewa yiwuwar zikirin safa daban na yamma daban irin zikiri na yan wazifa wannan ba zai yi ba sai dai kuma ne wani dalilin daban ina so ayar ba zai fice وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليكونوا هؤلاء من الله عليهم عليك الله وكذلك فتنا كما رأت ليموك الجربي بعضهم ببعض فاتوا سلفاتي أي إنت لا ai sharifa bil wadi'i muka jarrabi babban mutum da wato ainihin makasanci wal ghaniy bil faqir muka jarrabi shi da talaka bi an qaddamna sai da muka gabatar da shi talakan nan bi sabaki ila imani wajen yin riga zuwa imani Shi fatan fatanna babu hundu babu wato dai abinda aya take nufi an jarrabi kashin mutane a sakamakon wadansu zahiri su waɗanda suka yi imani an jarrabe su da musgunawar manyan mutane su ko manyan mutane din nan ganin manya ne an jarrabe su na ubangiji ya fallala talakawa a kan su talakawa suna da imani saboda haka suna jin haushin talakawa an gane ko su kuma talakawan nan an jarrabe su ta hanyar manyan mutane na musguna musu ba dan komai ba sai dan illa an yau nabi Allah ilaha illa to shine fatan na ba ga wanda ba ina fatan kun fahimta li yaqulu domin su waɗannan mawadata ay surafa wato manyan mutane wal adliya da mawadata domin su zo suna faɗa daga baya mun munkirina suna masu inkarin irin wannan al'amari suna cewa a haula imanna Allahu alaihim min bainza da suka talakawa sun riga su yi imani yanzu suna so su imani amma ba su so ta kasu hudu da talakawa sannan su da ake su suka fara yi da sun yadda kowa ya shigo amma ake wani ya fara yi to ya ake wani ya riga su ganewa yanzu ya fi su wayo kenan a haula imanna Allahu alaihim min bainza yanzu waɗannan a ce Allah ya musu ni'ima akan mu yanzu in mun shigo musulunci yanzu muna bayan su kenan su ne na bil iman kenan a da iman Allahu alaihim min bainina abin da yake da su kenan shine matsalar su bil hidayah ta hanyar shari'a ai law kana ma hum alaihi hudan ma na ilaihi inda abin da suke kai da gaskiya da ba su riga ba ai ban fi wayo ban fi ya kamata da mun riga haka suka rinka cewa qala ta'ala sai Allah ce alaysa Allah bi a'lamu bi to ubangiji ta'ala bai zanto ba shine mafi sani dangane da wadanda suke maka godiya wanda suke godiya lahu gare shi fa ba haka sai kire da su kire su ta dafar da su da kafartar da su wajen yin riko da addini na musulunci aljawabu bana abin da ke lalle ubangiji ta'ala shine mafi sani dangane da wadanda suke masu godiya gare ma'ana wannan imani da su su ubangiji ya arzuta su da shi zabi ne na Allah Allah ya ganin cewa dukkan sun dace da imani sai an rubuta su da shi ko kuma na ku su dace ba haka a aka kafin da su kamar mai yadda mutum ne ga su waɗannan mutane ku ta Allah jin وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجلالة ثم تاب من بعد من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina idan waɗanda suke yi imani da ayoyin mu sun zo maka fa kun ka ce da su salamun alaikum karin ka musu sallama ka ce kuma ka taba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijin ku ya riga ya wajabta wa kansa rahama annahu man amila minkum su'an bi jahala annahu wa bil kenan badal min ar-rahma sai zanto annahu dinnan kaman badal ne na rahma ubangiji ya wajabta wa kansarama kuma ya wajabta cewa annahu man amila minkum su'an bi jahala lalle wanda ya aikata mummunan aiki cikin ku da hanyar jahilci minhu jahilcin daga bangaren sa haifar saka bahu lokacin da ya aikata wannan abu thumma mataba sanan daga ba sai ya dawo yayi tuba min badihi bayan aikin nashi wa aslaha kuma ya kyautata aikin sa fa annahu ghafurur rahim lalle Allah ya tabbatar wa kansa cewa shi mai gafara ne sannan ko mai rahama ne ga irin waɗannan mutane to su wane ne wannan allazi da wadanda da mutane guda shida da ambatan su ya gabata Allah ya hana annabi ya kore su to su ne ubangiji yake bance su da wannan farla cewa duk lokacin da suka zo wajen annabi ma shi annaba so ya fara musu sallama dan a nuna matsayin su a cikin musulunci wa idza ja'aka yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaikum ka ce da su assalamu alaikum ka riga in su sun riga ka babu laifi amma dai kai ka riga haka wasu suna zaman tafsirin suka ce har suna ruwaito riwayar da annabi ke cewa ya boye tabbata ga ubangijin da ya sanya ɗansu cikin al'umma da har ya umarce ni ni in fare musu sallama kafin su ce ba ma su je wannan riwaya tana bukatan bin diddigin ta dangane da inganci ta waɗansu malaman suka ce a'a allazina yu'minuna bi ayatina dinnan wannan ya shafi dukkan musulman farko da suke makka a lokacin ba waɗannan guda shida ba lalle idan annabi ya gansu yana daga cikin abin da ya kamata ya dauke musu kewa da shi tunda a lokacin nan a maka ana cikin halin tsanani musulman ba su da yawa musgunawa ta yi yawa ya kamata annabin na lallacin su fa kul salamun alaikum da ka gamu da su ka rinke muku sallama domin na farko su ci moriyar addu'ar ka domin sallama addu'a ce na biyu kuma su rinka ji a cikin zuciyarsu cewa kana ka damu da su kana gemuwa dan sai wannan yi nutsar da su bisa ga imanin su radadin cutarwa da mutane ke musu ba zai dame su ba mutakar ka amana amalance su irin wannan mu'amala an fahimta ko shine ma'ana fa qul salamun alaikum kuma ka ce da su ka saba rabbukum ala nafsi rahma ubangiji ta'ala ya wajab karama a kanka ya rubuta cewa shi mai rahama ne ya tabbatar da wannan to a ila ubangiji ya rubuta shi mai rahama ne waɗansu suka ce a cikin lawful mahfuz wadanda suka ce a'a ba alaihi ma'qul ba hadisi ya tabbata na Abu Hurairah cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa Allah madaukakin sarki tun lokacin da ya kammala kaddar halitta kataba inda hu kitaban كتب في كتب كتابا عنده فوق أرشه أكون الكتاب أولوسا الأرشنسا يا رب تكون ولا الكتاب يتي إن رحمتي سبقت غضبي هو غلبت غضبي للي رحمتا كالن جايب شنا وانا الربوتون الله يا يتنى أتكون وني كي بنتكتن الكتاب لبن واتو أين كان بالو المحفوظ بني با واتو وانا الكتاب ne ke bantacce a wurin Allah kan al'arfin sai rubuta yake nuna cewa lalle rahamarsa kalin jayi fushinsa subhanahu wa ta'ala to abinda wannan ke dauke da shi na sako shine tun da ramar ubangiji tana da yawa har tarin jayi fushinsa a ce duk irin saban da kai kar ka sai bai tsammani daga ramar ubangiji matakar ka su kafin sun mutu idan ka tuba rinjayen ramar nan na nuna Allah zai gafarta maka an fahimta ko kada mutum ya dauka cewa akwai wani yawan zunubi da ya kai matsayin da ya fi karfin tuba sai da ko mutum ya tuba Allah ba zai karba kun fahimta ko dan haka ne ma da yace ka taba rabbukum ala nafsi rama sai ya tsara ka da cewa annahu man amila minkum su'an bi jahalati lalle dukkan wanda ya aikata wani abu cikin ku da jahilci ثم تاب من بعده واصلح فنيزو توبا يكف da aikin sa fa annahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne gare shi ko mai jin kai ne gare shi a wata kira'an fa inna wato tun daga innahu na farko kenan ka taba rabu kuma ala nafsi rahmata innahu man amila minkum sai zan to innahu din jumla ce daban innahu man azila minkum baya cikin abin da Allah ya rubuta ki wata jumla ce daban amma idan an ce annahu kenan bayan ya rubuta rahama kuma sai ya rubuta cewa annahu man azila minkum zuwa mai jahalati sai zan to badal ne na wancan wato rahama kenan haka ne ko ثم ترى من بعده واصلها فانه غفور رحيم دين مالك وفي قراءة بالكسر على الاستئناف فهو غفور رحيم اذا كتب فانه غفور رحيم يا ذنب فهو غفور رحيم كنا اما فانه غفور رحيم يسي ذنب بدل لنا رحمة تعبتن تيري دا غبا تعبايا abinda dai ayar ke nuna wa yalwar rahamar ubangiji da kuma cewa duk irin zulubin da muka yi idan muka tuba ubangiji ta ala na iya yafe mana matukar tuba ta zo kafin mutuwa to sai Allah ya وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك كما يد بيان لن يغباتا تو كما هكا ne kuma نفصل الآيات muke lallabe ayoyi ai kama bayyana ma bukira kamar yadda muka ambata abin da ya gabata kamar haka ne kuma nufasul ayati muke lallabe ayoyi filla ai AlKur'an ayoyin AlKur'ani li yazhara alhaq bihi domin gaskiya ta bayyana a sakamakon irin wannan bayani wa li tastabina sabilul mujrimin kuma domin tafarkin wato masu laifi masu zunubi ya bayyana a sarari kowa ya gane don kar ya bi shine wa li tastabina ai tazhara kenan domin tafarkin almujrimin ya bayyana fa yusanabu sai an nisanci shi wannan tafarki wa fi qira'atin bi tahdaniya aw fi qira'an wa fi bi tahdaniya wa liyastabila sabilul mujrimin wa fi ukhra bil fawqaniya wa nasbi sabil aw fi qira'an wa litastabila amma sai kai fataha kan sabila wa litastabila sabilal mujrimin fa huwa khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa idan nan sai wannan qira'a ta zato ma'anarta magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin nufi kirara uku ce karkashin wannan ko dai walitastabina sabilul mujrimin dai kenan ko walitastabina sabilul mujrimin bi kenan ko walitastabina sabilal mujrimin kun fahimta da kyau idan muka dauki kira'an walitastabina sabilul mujrimin da yake da kira'an walitastabina sabilul mujrimin duk wannan sai zanto ma'anar ayati ne Allah ya rarrabe ayoyi billa billa cikin Qur'ani domin tafarkin kafirai ya bayyana idan wannan ya bayyana cewa wannan tafarkin kafare ne sai mutane su nisanci to nan gudan ba sai ya ce domin tafarkin mummune kuma kima ya bayyana ba domin in abu ya bayyana kuma kishiyarsa za a gane cikin da zarar an ce wannan fari ne kishiyarsa shine mai baki da zarar an ce wannan tafarkin kafare kishiyar wannan kuma ya zama tafarkin suwa kenan mummune ba sai kuma an ce shi kuma a bayyana kafare to sai zan zanto tastabina sabili tastabina fi'li mudari'i sabilu fa'ilinsa yastabina fi'li mudari'i sabilu kuma fa'ilinsa to dama ita kalmar sabilu a cikin larabci tuzakkaru wa tu'annas saka zanto muzakkara in ka ga dama kuma kamar ita ita mu'annasa to sai qira'o'in guda biyu suka zo da dukkan abin da yake sanarre a lugar larabci idan ka ce wa litan tabilu sabilul mujrimin hada alaka anis sabil kenan idan ka ce wa litan tabilu sabilul mujrimin hada alaka tankir sabil kenan kun bai tona da kyau amma idan ka ce wali tattabina sabilal mujrimin wali tattabina wato fi'li mudari ne nan sai zanto fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta wali tattabina anta sabilal mujrimin domin kai ka bayyana tafarkin mujrimai a gane su an saukarwa da annabi wannan qur'ani domin ya bayyana tafarkin mujrimai yace ya ko jama'a ga tafarkin mujrimai ku ne tafi to a nan gurin sai ya zanto istabana yastabinu wato wani fi'ili ne in ka dama kamar yadda ce muta'addi in ka ga dama kamar yadda shi lazimi kuna fatan kun fahimta muta'addi wanda yake bukatar mafa'ulan bihi mansub ko lazim ba allazi yaktafi bi marfu'i baya bukatar bihi mansub kaga a kira'an mujrimin mujrimin ya zama wani irin fi'li kenan lazim ya zama lazim la yata'adda ila bihi mansub ila bihi mansub amma idan an ce wal tasbira mujrimin ya zama ne muta'addi ya ta'adda ila bihi mansub kuna fatan kun fahimta wala قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله إلا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل كتيد سوء إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ni ina an hane ni in bautawa waɗanda kuke bautata ma waɗanda ba Allah ba an gane ko an hana ni bautar waɗanda kuke bautawa waɗanda ba Allah ba kun kuma ka ce da su la attabi'u ahwa'akum ni ba zan bi soye soyen zukatan ku ba fi ibadati ha cikin bautar waɗannan al'amura an sawa bautar gumaka da suna ahwa saboda wani abu ne wanda ba wahayi a kansa kawai zuciya ce sai kinta ta faɗi sai ga kai suka ci gaba da aiwatarwa to haka dukkan wani dangin aiki ko magana wanda ba wahayi a kai shi ma sunansa ya zama hawa dangin sa a hawa duk abin da mutum zai aikata wanda ba nassin qur'ani ko hadisi yake ba ya zama mai hawa ya zama son zuciya da haka sai da su la attabi'u ahwa'akum fi ibadati qad zalaltu lalle zan halaka idan in har na ji soye-soyen zukatan na ku wa ma ana min mota mutadin kuma a lokacin ba zan ta cikin shirye ba dan nan nake zan bauta abinda kuke bautawa abinda wannan aya take nuna wa yadda annabi zai nuna bazanta daga tafarkin kafirai cewa ba kar ma su sa tsammanin watan wata rana zai amince da wani nau'in ibada cikin su kan sa tsammanin watan wata rana zai sassauta da'awar zuwa ga tauhidi domin an gina abin ne akan ka'ida ta alwala wal bara kaga kun ana makka kafin a wajen jihadi kafin a ce ma musulmai sun yi karfi aka ce annabi ya fito fili yake na cewa ba zai bota abin da suke bauta ba babu wani haɗin gwiwa tsakanin ni da ku ku yi naku ne in yi naku dole sai dai ku zo ku shiga musulunci gaba daya amma ba zan sassauta da'awata ba wai dan ku in ribace ku an gane ku sannan wani abu da ayar ke nuna wa inni nuhitu an aqul allazina tad'una min dunillahi allazina jam'i ne ne jam'i na allazi to kaga annabi ismul mawsul wanda galibi ana amfani da shi ga abu wanda yake mai hankali musamman in ya zo zan ya kace allazina to ababai ne masu hankali domin da marasa hankali ne sai dai ai jam'in su bisa ga tiga ta ismul mawsul wanda yake ya dullu al sa'ani sai a ce allazi amma tun da aka ce allazina ya nuna ababai ne masu hankali to wannan abin da yake nunawa shine dukkan dangin ababen da ake bautawa na gumaka sun da ake da ake bauta musu kamar su lata kamar su uzza kamar su manat asalin su sunayen waɗansu mutane ne waɗanda ake kitar dan salihan bayi to sai aka fake da yin tawassuli da su dan neman samun fada auren Allah dan neman samun amincewar ubangiji to tun da duk dan adam ba wanda yake madawami bane zai mutu to bayan ya mutu ana bukatan kuma a yi mutum mutumin sa dan tunawa da shi to tun da ba garbin jikin da da din yanzu ai mi mutum mutumi to daga nan sai bautar gunki ta fara kamar yadda waɗansu salihan bayi in suna nan da za ga waɗansu na tawassuli da su in ba ta nan sai ai tawassuli da ne kaburburan su ko hotunan su yanzu da laraba maka suka rinka suka rinka sassaka lata da uzza da manat da sauran manyan manyan gumaka to kuma kamar haka ne mutane kuma suke yawo da manyan manyan hotuna ko a manda a gida ko a manda a jikin mota wato hadarin ne wai da ana cewa wannan maganin rushewar gida ko maganin hadarin mota ko mutum ya yi da wannan ko a kasuwa mutum ya ce wannan zai ga masa customer akwai wani babban shirya mai dubu katon hoton sa kai ana cewa duk wanda ya mallaki duk wanda ya mallaki hoton ba ya ajiye a gidansa to barawo ba zai shiga ba kuma ya ci da kansa yake cewa wai duk wanda ya gaisa ya zama dan aljanna ba kunya ba tsoron Allah yana nan da ransa ba to duk irin wannan sai ka samu a ce asalin gumakan da ake bautawa asalin su da waɗansu al'amurra ne sanannu waɗansu talibin bayi ne amma sai aka juya su aka mai su gumaka abin da muke so in ce a nan wurin dan kada mutum ya dauka cewa to ai su mutanen mutanen wato sun dauki sassake ne na itace ko na wato ainihin dutse ko na wani a makamancin wannan mu kuma ainihin wani salihin bawa ne muka rike wani su abin da suka dauka jama'a ne wani abu ne sandarare mara hankali dutse ko itace mu abin da muka dauka salihin bawa ne shine waliwa ne to duk kai da su da kun yi tarayya wajen su suna ganin tasirin abin da bai da tasiri kuma kana ganin tasirin abin da bai da tasiri natijar iri dai kuma su ma asali wannan gunkin da kake gani suke gani a gabansu sun san baya cutarwa baya amfanarwa amma lokacin da suke ibadar suna hararo wanda suka yi mutum mutumin nasa ne a zuciyarsu halarto wanda suke a zuci kun fahimta wannan halartowa a zuci kuma ita ce ruhin ibadan kenan wanda ko ubangiji zaka bauta ai ba wai ga kina a gaban ka bane kake da nisa amma kana halarto shi a ina a cikin zuciyarka lokacin da kake ibada to duk haka yawanci masu tsarika ke hina suke ginawa muridan su rinka halarto su a cikin zuciya ko da ba su gan shi ba ka rinka halarto shi a cikin zuciya to balantana a ce shi kuma kana gaban kabarin ta halar shi a cikin zuciya kamar yadda yake gaban lata yake gaban kuzza yake halar shi a gaban zuciya ai inda suka san wankin baya da tasiri su suke wankin zo su aje su a daji kuma su dauko mai daji su aje dan a kula da wankin dan kar yara su zo su yi wasa da shi kar yara su karya musu gunki sai su dauki masu gadi su aje a rinka kulawa da shi wannan ita san da ke gaba shi suke gudawa halarto mai suke a cikin zuciya wanda aka yi mutum mutumansa da wannan ita wanda aka yi mutum mutumansa da wannan dutsen shi suke halartowa shi yasa duk in galibi idan Allah ya kaji ambaton cikin Qur'ani sai ya kawo su da siga ta mutane masu hankali sai kai mamaki ta yaya a ka'idar larabci in jamadat ne ya kamata ambace su da lamiri ne lamiri na gairar asir tunda a qur'ani a larabci akwai lamiri na ukala akwai lamiri kuma na gairin ukala to duk lokacin da za a ambaci gumakan da mutane ke gotawa ta mutanen maka sai a kawo da wani irin lamiri lamirin ukala sai a kawo da lamirin ukala kaga nan sai aka ce kul inni nuhitu an a'budu allazina tad'una min dunillahi bazan bauta musu allazina tad'una waɗanda kuke kira min dunillahi sai ga kuma yace ta allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrabu wa yaduna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura domin an nuna dangin ababan da ake bauta masu hankali asalin su to dan kar mutum ya zo ce to ai waɗannan batar gunki suke mu ko ba bane ba rike sun yi tawassuli wannan gata ko ne ba da amfani mu ko mu rike wani salihin bawa ne natijar iri ɗaya sakamakon da dai iri ɗaya ne su wato sun yi mutum mutumin sa ne kama yanzu kila kana mutum mutumin ta hanyar eh, hoto na kyamara su sun yi mutum mutumin kila kai ma kana mutum mutumin ta hanyar kaje kabarin ka da halin tuta cikin zuciyarka to wannan shine ainihin shirki kira a duniya ba shirka da tafi wannan tsirrin zama shirka a tarihin shirka duk wanda bai shigar da wanda suke shirka ba to bai san me yake kira da suna shirka ba dan ka san girman hadarin da mutane suka fada ina fata an fahimta قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع هواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين إن هرنا يتدعى بالله هو تو لا كنا عن أن الله كنت كوبا زلت سكما لما سكما سيسريا تابت قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستحقون به Kun ka kuma cewa da su ni ala bayyinatin min rabbi ni fa lallai ina kan hujja daga wurin ubangiji na cikin duk abin da nake faɗa ko nake aikata wa kazzabtum bihi ko kuma kun karyatawa da ubangijin nawa wadanda suka ce wa kazzabtum bihi wa kazzabtum bil qur'ani domin bayyana anan yana nufin qur'ani wa kazzabtum bihi sai zanto azzamir ya udu ila alquran ala ma'anar bayyana ko kuma ka zabta bihi wa na kun karanta ubangiji ai ku ashraktum sai da kuka yi tarayya da ma indi ma na fihi abinda kuke neman in gaggauta muku da shi ba a hannu na yake ba min al'azabi na dayyan azaba da kuke cewa gaggauta wani da azaba wannan ba a hannu na yake ba innal hukmu illa lillahi yaqussul had lalle hukunci a wurin Allah kadai yake ya kussul haqqa ubangiji ta'ala ke ba da labari na gaskiya ay yukhbiru wa yaqulu al-haqqa ubangiji shike labarta gaskiya shike faɗin gaskiya wa huwa khairul fasilin kuma ubangiji shine biyayyen masu rarrabewa tsakanin dukkan masu rigima guda biyu ko shine biyayyen masu hukunci tsakanin dukkan masu saɓani guda biyu ma'ana ni da kuke nan Allah shi zai hukunci tsakanin mu ba nan alhukumu ana nufin zuwa da azaba su suna cewa annabi karo su azaba wa yastaziruna ka bil azab wa laula ajalun musamman la ja'akum al azab wa la yatihim maghridan wa la yasirun wa yastaziruna ka bil azab wa inna jahannama la muhit gashi nan yastaziruna ka yastaziruna ka suna neman a gaggauto musu da azaba sai aka ce annabi ya ce musu azaba ba a hannun su ba hannun Allah wannan an yaka dan a nuna duk matsayin annabi sallallahu alaihi wa wasallam cewa shi fi kowa shine bishin kowa ba ja a kan wannan amma mulkin zuwa da azaba ko rashin zuwa da ita wannan a hannun Allah shi kadai wani bai sai kawo su ba ko shi da kasa da ita tunda an ce ba ta hannun annabi to wane ne wanda ke kuma bayan annabi shi zai samu wannan damar hannunsa babu wani kenan wanda ke bayan annabi zai samu wannan damar hannunsa ya fusul haka a wata kira'an kuma yaqbil haka shine ma ne ce wa fi qira'atin yaqbil haka kenan in hukumu illa lillah yaqdi al-haqqa wato lalle hukunci a wurin Allah yake yaqdi al-haqqa shike zartar da gaskiya idan kace ya kusul haka kuma shike ba da labari na gaskiya wa huwa khairul fasilin kuma Allah shine sai ya masu yanke hukunci sai قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينهم kun ka ce da su lau na indi ma san ta'ajalu na biki da abin da kuke neman a gaggauto muku da shi a wuri na yake la qudiyal amr ai da tana riga an kammala al'amari bai ne wa bainakum ba yanzu yi kenan magana ta riga ta kare inda a hannu na gibu ce kawo mana azaba lokacin da kuka roka da taska tana hannu na sai yiwa muku cikin kawai kowa ta ga an kai annabi ba kwarai ce ka zuwa hakuri ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam amma gidan Allah ya ce ka ce da su haka la kuzul amru bayni wa bainakum da an riga an zartar da komai tsakanin na da ku wallahu a'lamu bil zalimin ubangiji ta'ala shine wanda yake mafi sani dangane da halin da azzalimi ke ciki an gane ku ma'anar la qudul amru bayna bainakum ay bi an uajjilahu lakum da na gaggauto muku da azaban kamar da kuka bukata wa astariha ne kuma in huta walakin na ko inda Allah sai da a wurin Allah ya kada aka ba a hannun an gane ku to abu hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim Aisha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tace in ban da ranar da aka yi yakin gudu akwai wata rana da ka taba jin tsanani a duniya kuwa annabi ki akwai ranan da na taba samun takaici da bakin ciki a duniya na fiye da yakin uhudu ko makamancinsa ko ma mafi tsanani wanda ya fi yakin uhudu zama tsanani shine ranan da na bayar da tallar kaina ga abdu bin yalil wani da ibn yalil yake cewa na ba da kyautar tallar kai na cewa ya karbi sakon musulunci ko in ba zai karba ba ya bani kariya don in iyar da musulunci ga mutane yace bai yadda da ba mutane sun kaurace min gaba daya yace na fita daga gida ban san ma ina ne nufa ba na fita daga bayan makka ban yi aune ba sai ga ni a daidai wurin da ake kira karnus sa'ali karnus sa'ali wani gari ne kuma ana sa karnul manazil inda a ne wurin da mutanen najib suke dauko ihrami in za su yi aikin hajji ko umara yace ina tsaye a wajen sai ga wani irin girgije daga sama girgizan din da ke sama sai ga mala'ika jibril sai yake cewa da ni ga mala'ika nan na duwatsu ubangiji ta ala ya turo shi zuwa gare ka dan Allah ya ji abin da ka faɗa wa mutanenka kuma ya ji munin amsar da suka baka da kin magana da suka faɗa maka da ga mala'ikan da ke rike da duwatsu gaba daya an turo su zuwa gare ka in ka ga dama umarce shi ya dauki gungumin duwatsu ya dora mutane muka kowa ma ya fita a huta annabi sallallahu ce bal ina roƙon ubangiji ta ala an yi da min ah, min aslabihim man ya'budu Allah wa la yushriku bihi ina roƙon Allah ya fitar cikin zanan su ay fitar da wanda zai bauta masa ba zai shirka da to wannan hadisi yana nan cikin bukhari da muslim yana nuna hakurin annabi da juriyarsa mala'ikan da ke dauke da duwatsu ya zo ce ga nan an umarce zuwa gare ka kai in kana so in rubuta musu zuwa to kowa ya huta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina roƙon dai a samu cikin jikokin su in ma su bi imani ba cikin jikokin na samu su to ya zaka hada wannan hadisi da wannan aya wannan aya kuma tana cewa qul law anna indi ma tastazuruna bihi la tajra amru baini wa bainakum wallahu a'lam bi zalim ita ayan na cewa da abin hannun annabi yake da an riga an gawa wannan hadisi kuma na an danga abin hannun annabi kuma ga shi ba ina ba da kuma yadda. to ne malamai ke cewa ita wannan aya lokacin da abinda take nufi ma'anar ta bata da hadisi ba amma ma'anar ta abinda take nufi dai da ba za ta karo da hadisin ba ma'ana lokacin da suke cewa kawo mun azaba kawo mun azaba inda abin a hannun ka yake da a lokacin nan ka jefa musu ta kowa ya huta amma lokacin da ya fita daga garin makka ya tafi karnin sa'ali ai a wannan lokacin ba shi ba mutanen makka ba sai da shi komai ba a wannan lokacin da aka daidai lokacin ba a tambaye su ba da an tambaye shi a lokacin kuma ya dace ga mala'ikan da ke ka duwatsu ke hannunsa to ai da an ruwan duwatsu kowa ya huta amma a lokacin ba su roke shi bikin to shine suke cewa lokacin da ake magana na su roke shi azaba daban da lokacin da mala'ika ya zo wajen sa da ake an yi dace lokutan sun dace da juna to lallai kan da labarin ya zo ba wannan ake bai da wani ake daban ba wannan ba to shine abin da dai malamai suka faɗa ne da ayar da za su karu da hadisi to sai Allah وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا تحتملوا في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب وعنده مفاتح الغيب lalle aure shi Allah ta'ala ne kadai wato mabudan gaibu suke bi ma'ana kaza'iluhu taskokinsa aw turqul muwassilatu ila ilmi ko hanyoyin da ke sadarwa zuwa ga sanin menene gebu wannan zuwa hannun Allah yake la ya'lamuha illa babu wanda ya san gebu ko mabudan gebu illa huwa sai shi Allah ta'ala kadai wannan nuna ke bantuwar Allah kadai da sanin gebu Wani bai sani ba wanda shi وهي الخمسة التي في قوله تعالى مبوطن لي بسوني الأمر لنن بابير لكي تجنبن الله تعالى إنه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في وما تدري نفس ماذا غدا وما تدري نفس تموت babu wanda ya san gaibu sai Allah ta'ala wannan kamar rawahu al-bukhari kamar yadda Imam al ya rawaito wannan hadisi ubangiji ma ubangiji ta ala shine masanin abin da yake faruwa fil a sarari wato wurin da ba ruwa ba kenan ayil qifa wal shi kuma shine masanin abin da ke cikin tekuna an gane ko ay al-qura allati ala al-anhar aw al-barri wal-bahri al-ma'rufan li'anna al-arda hiya majmu'uhuma ay ajaibuha wadansu malaman suka ce abinda ake nufi da al-barri shine garurukan da wato ba a kusa da teku suke ba ba ta gafar ruwa al-bahri kuma sune garuruwan da suke gafar teku ko gafar inda ruwa ko gulbi amma dan malaman suka ce al-barri shine duk inda ba ruwa ba albahar kuma shine duk inda teku yake saboda fadin duniya duk inda je, ko dai zanto albaru ko zanto albahar ko zanto wurin ruwa ne ko kuma ka tafi a farce to wannan na nuna kewayewar ilimin Allah game da komai ubangiji Allah ya san abin da ke cikin ruwa ya san kuma abin da ke cikin sari ya alau ma fil barri wal bahri وما تسقط من ورقة إلا يعلمها Babu وزي ganye guda daya da zai faso daga saman wata bishiya illa ya alamuha fa tisa Allah ta'ala ya san shi wala habatin fi zulumatil ardi haka babu wata kwaya da ke cikin duhun kasa wala rabbin wani abu danye wala yabisin babu wani busasshe illa fi kitabin mubin fa sai na cikin Allah kenan gaba duk abin da ke ko rabbin wato ko yabi ke kasance ubangiji ta'ala ya riga ya sani to shi ne suka ce a nan gurin wato imma ɗanye wato na dukkan yayin itace ko ita itace ko rassa na itace ya bis kuma ke kasance daga cikin sa wadanda suka ce arrakabu a nan gurin ana nufin dukkan abu dangin mai rai kamar dan adam kamar tsuntsaye kamar dabbobi da sauransu ya bis kuma shine dukkan abu wanda yake mara rai kamar wato duwatsu kamar bishiyoyi kamar koramu kamar sahara da sauransu ubangiji ta ala ya san rakabin ya kuma san yadu an yi ta ko wadan suka fassara rasabin suka ce shine mummuni ya fi kuma kafiri kenan saboda shi mummuni ratsab ne wato danye ne saboda harkar sa kullun yana jiki wajen ambaton Allah da annabi ce la yazalu lisanu ka ratsaban min da ta'ala ya fi kuma kafiri ne shi saboda shi zuciyar ta ke da take amma nan tafsiri ne na basiriya wannan haka yi a can wajen ayoyin amma anan bai ba haka yake saboda abin da suke so akwai abin da suke so su gina a nan gurin yasa har suka danganta tafsirin zuwa ga Ja'far bin Abi illa fi kitabin mubin babu wani abu ke kasance ko butacce ko danye face sai bayanin sai na cikin littafin mu bayyane huwa lawhul mahfuz shine lawhul mahfuz malaki wal istisna'u badal ihtimal min al istisna'i qablahu wannan illa fi kitabin mubin dinnan istisna'i ne wanda yake a matsayin badal ihtimal na wato istisna'in da yake kafin sa dan yace la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wannan istisna'i shine yake nufi ولا أب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتابه بل يتي إلا يعلمها يأكل شكومي سنكم يزويتي إلا في كتاب مبين ولكم دينا سكومة تنسيني بطل الاستمال فسيسي بكم جدا وقال النبي تصدقكم بالليل ويحذر ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم به

ubangiji ta'ala ne wanda yake masanin eh, wato ubangiji shi ke karban rayukan ku wa tawafa ku shi ke sa ku barci billahi cikin dare wa ya'lamu ma binna bin nahar kuma ubangiji ya san abin da kuka aikata bin nahar cikin yini an gane ku ya tawaffakum shi shike karban rayukan ku ko kace yake sa ku barci billaili cikin dare ay yakbidu arwahakum inda naumi ubangiji shike karban ruhin ku lokacin barci saboda lokacin da mutum zai barci wato barci akul mauti wato kamar dangin mutuwa ne akan kwashe masa wani nau'i na shu'uri sai da wadansu sakonni na jin sauti da sauransu ba za ka rinka ji ba har sai ka barka to Allah yake sanya ku a wannan hali na barci wanda shi ba mutuwa bane amma dangin mutuwa ne ba mutuwa bane tunda kana numfashi kuma ka na kadawa kuma jini na gudana a ka amma kuma ba rayuwa bane ba kamilan rayuwa sun da an kira ka baka yi amsa ba san ba wai duwa ba san ba da ka dace ba san ba me ke faruwa wannan duk nuna ajizancin dan adam duk wanda ya halatta gare shi cewa yayi barci to bai halatta ba kuma ya zama to ila in har yana so ya samu wani wani nau'i na ila na cewa a ta masa ko ya samu wani nau'i na cewa yana kashewa ko yana rayawa ko yana arzikawa ko yana talautarwa to farko daga cikin sufofin da za su bashi wannan shine zan so ne kafa yin barci ba a rayuwarsa ko da kalle gada ba ya tashi fita ko bacci ba ko kwana goma bai bacci ba to sai ya fito kai ce to yanzu na samu abin da yake na samu qualification cewa wato a a iya roƙo na zan alkuta ko zan kashe ko zan raya ko zan yi ko zan yi ba ko in na kashi da mutum zai to amma yanzu ko da kana farce ka hana mutum idan kai barci kuma yaje samu ka hajjinanci ya tabbata saboda haka duk wanda yake barci hajjinanci ya tabbata to ubangiji ala shi ke sanya ku barci cikin dare wanda zai nuna ajizantu kuma idan daren nan ya sai mutum ya barci sai dai ta in ba shi lafiya wannan wani uzuri ne wanda zai kauce kuma dan wata hikima ta ubangiji sannan kuma mutum ya zo sake komawa cikin tabi'ar da Allah ya halitta ta kai wa ya'lamu ma jarhatun bin nahari kuma ubangiji shi ne ya san abin da kuka aikata da kuma bari dangin abin da kuka kasance kuna aikata su rijazi ku sai muku sakamako da shi a gobe kiyama duk waɗannan suna nuna mana kamala na ubangiji sai da yake zartar da wannan shi kadai ya zanto masanin gaibu shi kadai masanin abin da yake koye da abin da ke batini da abin da ke zahiri shi kadai kuma yake sanya mutane barci shi kadai kuma ya sake mayar da ruhi zuwa gare su bayan sun farka shi kadai ta'ala duk wannan na nuna khasa'is na uluhiyya dangin al'amuran da suka mayar da Allah ya zama ilah ma'ana wanda suke nuna cancantar kasancewarsa ilah an bayyana ko to ji kuma Allah ce wa huwa al-qadir fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hawalan hatta idha jaa ahadukum wa rabbukum wa huwa al-qahir fawqa ibadihi ubangiji shine mai rinjaye akan bayansa babu wani wanda ya isa ga gare wa yursilu alaikum hafaza kuma shi ke turo muku mala'iku waɗanda suke gadin له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله kowane dan adam an sa masa mala'iku gaba da bayanka suna kare ki daga dangin tsautsayi masu zuwa yau da gobe sai Allah ya ga dan wani abin ya same ka sai ya same ka dan a tuna ta take an gane ko shine alaikum hafaza ko kuma hafaza din nan mala'ikun da suke rubuce ayyukan ku wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin sai zan to hafizina da hafaza dukkanin su ana nufin jam'i ne dama idan an ce hafaza ala fa'ala yana nufin jam'i kamar yadda zaka ce na zalim hafaza ya na hafiz wa inna alaikum lahafizin kuma kuma an kawo shi a tiga ta muzakkar an gane ko Allah ta'ala shine wanda yake yusra alaikum hafaza ai mala'ikatu hasanatan sai a amalakum sai ki turo malaiku da suke kiddige ayyukan ku hatta idza jaa ahadakumul maut har ya zuwa lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗayan ku idan wannan lokaci yayi tawaffat rusuluna sai mala'ikun mu su karɓi ransa wa hum la yafarduna su ba sa yin sakaki na yin jinkiri da mutum ko da mutum in lokacin ya tsaka da lokacin yayi ko za su karɓi ransa وفي قراءة توفاه رسلنا أو في قراءة توفاه رسلنا وتجد قراءة كوتي تبتتيا لدى النبي صلى الله عليه وسلم kaga nan ana nuna tawaffi yana zuwa da ma'anan barci tawaffi kuma yana zuwa da ma'anar mutuwa a ayar ta zo wa huwa allazi yatawaffakum bil layl yatawaffakum yana sa barci amma nan hatta idza jaa ahadakum al maut tawaffat rusuluna kuma yana nufin mutuwa karbar rai an fahimta ku. Da aka at-tawaffi yana zuwa da ma'anar barci yana zuwa kuma da ma'anar ne da ma'anar mutuwa ko wanne kuma kalila ce za ta tabbata wato wata alama da za ta nuna cewa ma'anar sa anan shine kaza ko ma'anar sa a can gurin shine kaza wa hum la yufarriduna kuma an an nuna malaiku da yawa ne masu karɓar rai amma a wani wuri an nuna malaika guda ɗaya ne kulli yatawaffakum malakul maut alladhi ukila bihi to shine hadisin bukhari da muslim ya tabbatar cewa malaika idan ya zo karɓar rai yana tsowa ne da wadansu malaiku ɗaya rakiya da karni an fahimta ko su idan sun zo wannan mala'ikun su za su taso rai a jikin dan adam su matso ko ina da ko ina hatta idza ta ruhul hulqum har sai lokacin da rai ta kawo makoshi to sai wannan mala'ikan ya zari wanda yake da fatan to daga nan gurin idan ya riga ya zare su daga cikin dan adam kuma to shi kenan idan mutum ya zama mu saliki mala'ikun rahama su karba idan ya zanto kaza kaza kuma shi kuma mala'ikun azaba su karba idan mala'ikun rahama su karba to shi kenan fi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marhum idan mala'ikun azaba su karba to su ko su ji ba ma adraka ma su ji kaza kaza su Allah ya tsare da ga ubangi da Allah ba mu ka da imani ma'ana kaga duk wannan ayoyi wannan su ce kaza wannan su ce kaza dan bayar da ma'anar hakikanin abu guda daya ba wai dan sun suna cin da juna su ta Allah ce bayan an ne me zai faru sun rutu ila Allah sannan zai amince da mutane zuwa ga Allah maula'u bil haqq mamallakin su na gaske ne mai mulkin su na gaskiya duk wanda yake mulkin mutane yanzu ba na gaske bane ba da ba ne ba yanzu ya zama shi kuma gobe ko jibi ko ba ne ba amma Allah da kan ne kuma yau ba ma ne kuma har abadan abada ne to sai zan to maula anan gurin yana nufin me al-malik saboda maula yana zuwa da ma'anan annasir wato ainihin mataimaki sannan maula yana zuwa da ma'anan masoyi sannan Mauda kuma yana zuwa da ma'anan almalik Allah ke sun maruddu ila Allah sannan sai a maishe su zuwa ga Allah maulahumul haq to zaka ce mataimakin su na gaske ko kuma a'a wato ainihin mamallakin su na gaske malikuhum kenan sai zanto mamallakin su na gaske domin nan an ce sun maruddu ila Allah ana maganar dukkan mutane ne to dukkan mutane ne ko Allah zai taimaka ba dukkan mutane ba zai taimaka su zai taimaka mummuna kawai zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum kaga maula a cikin wata ayat shine ma'anar me na tabbace ba dan Allah shine mai taimakon masu imani amma kafirai ba su da mai taimakon su wa anna alkafirina la maula lahum shine ce wa malil zalimin min ansar a cikin wata ayat kaga dai ba su da mutum amma ne tunda an ce maulahu kuma ana nufin duk mutane to mu mallakin su kenan dan Allah shi ke mallakar mu'minai shi ke mallakar wanda ba ne ba summa ruddu ila Allah maulahu al-haq sannan sai a mai su zuwa ga Allah mamallakin su na gaske a sabitul adl tabbatacce mai adalci lijazihum domin ya musu sakamako ala lahul hukmu ku saurara hukunci gaba ɗaya a hannun Allah yake ki kadai ayil qada'un nafidu hukunci abin zartaswa fihim a tsakanin halittu wannan a hannun Allah yake ki kadai wani baya tarayya da Allah wajen yin hukunci a gobe kiyama da yi lahul hukumu bai ce ba al hukumu lahu domin al hukumu a nan gurin shine mubtada muakkar lahu kuma daru wal majrur kenan shine khabarun muqaddam ko kuma muta'alliqun bi khabarin muqaddam wato al hukumu mustaqirrun lahu kenan ko al-hukmu istaqarra lahu domin idan jaro majrur yazo kamar ka ce zaidun fil baiti sun yi sabani ko ka ce zaidun mustaqirrun fil baiti ko kuma zaidun istaqarra fil baiti domin duk inda aka samu al-jar wal majrur la budda an yakun lahu muta'allaqun yata'allaqu bihi wa hadha al-muta'allaq alladhi yata'allaqu bihi hal huwa ismun haka wadansu malaman suka ce hal huwa fi'lun haka wadansu suka ce da baiti ko kuma a zaidun fil baiti zaidun fil baiti sai jaru bil to shi zai to nan Allah wanda lahu jaru wal majrur lalle akwai khabar kan wanda yake ana kaddara shi ko kace al lahu ko kuma alhukumu mustaqirrun lahu kamar da batiluna da kofiyuna suka yi sabani abin dai nufi lahu nan ko ya zanto kabar ko kuma shine muta'alliqul kabar to shi kuma kabar ka'ida ya kamata ya zanto a gaske an gane ko to amma wani lokacin ana gabatar da shi an gane ko domin alhukum bil akhbari an tuakhara wa jawwazu taqdim izla darara kamar da ibn malik ce in an gabatar da shi to dan wani nukta baladiya abin nufi Allah kadai ne hukunci ke hannunsa ban da shi ba mai hukunci a gobe kiyama wa huwa asra'ul hasibina kuma ubangiji ta'ala shine mafi gaggawan masu hisabi yuhasibu al-khalqa kullahum fi qadri nisfi nahari zai wa bayi hisabi gaba daya a cikin abin da yake gurgurdan rabin ne min ayyamin dunya cikin ayyamin cikin kwanakin doriya li hadisin zalika maliki dan hadisin da ya nuna haka wanda hadisi ne wannan to sai Allah ya ba ku na gaba abinda muka fada dai dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum da aka kawo cewa ubangiji da Allah kadai ya san mabudan gaibu kuma ta kawo aya da ke nuna hakan cewa aka ambaci ababen guda biyar ayar da ke karshen suratul suratul Luqman abin tambayar shine to yaya bayanin da ake na cewa likitoci su ma suna sanin abin da ke cikin mahaifa ko wanda za a sani ko lokacin haihuwa wannan bayani mun sani da wadansu lokuta wannan baya cin karo sanin da likitoci ke yi game da abin da ke cikin mahaifa ko yin hasashe game da lokacin da ake sa ran mai juna biyu za ta haihu wannan bai ci karo da abin da ubangiji ya faɗa ba cikin aya dan Allah ce ya lauma fil arham ya san abin da ke cikin mahaifa sanin Allah ba wai yake banta bane wajen gane wannan abin da ke cikin mahaifa mace ne ko namiji ba kuma ya ke banta bane wajen gane yaushe za a haife sannan ta ɗaya ne ko biyu ne sannan maza ne ko mata ne ko mutum da namiji ne ba anan sanin Allah ya tsaya ba sanin Allah ya tafi komai da komai na wannan halittar tun lokacin da yake tsugon mani zuwa lokacin da yake gudan jini zuwa lokacin da yake tsoka zuwa lokacin da yake kaza don Allah ya sani wanda likita ba ya sanin wannan gaba galibin ne suna gane abin da ke ciki bayan an riga an kammala halittar a gazo a sa na'ura a gane cewa mutane ko namiji sannan kuma a zo a gano a yi hasashen cewa lokaci kaza yake tara mace za ta yi kuma sun sha faɗa kuma lokaci ne zan ko ta haihu kafin lokacin ko ta ƙara adadin kwanaki kafin ta haihu da haka dai sanin da suke yi ke bantacce ne bai kai ɗaya bisa ɗari na abin da ya kamata su sani wani jariri wanda shi kuma Allah sanin sa gamamme ne tun lokacin da yake dubon mu ne ubangiji ya sani cewa mace ne ko namiji yanzu za a kace wata rana ce Allah ya san wannan amma likita ko baya iya ganewa lokacin da abin da yake dubon mu ne dan na farko baya da tabbas ma cewa za a haife shi ko za a yi bari kafin a zo a haifa wanda Allah shi kuma ya san in za a haife shi ko za a yi bari kafin a haifa da sauransu wanda shi likita ba zai iya gane wannan ba a sannan ubangiji ta ala ya san aikin da mutum zai bayan abin da an haife shi da sannan zai zama dan kasuwa ne ko zai zama dan boko ne zai zama sana'a mai sana'a ne zai zama menene aikin da zai sannan Allah ya san salihin bawa ne ko kishiyar haka ne sannan Allah ya san tsawon rayuwar da zai a duniya wanda duk likita bai san wannan da aka karma ka wannan ya daure mutum kai mun sha bayani kan wannan akwai din da kuke ta mai wai sai mutum an yi bayanin wadansu ayoyi sai kara kawo yanzu dan Allah wannan ayoyi ina jin nayi nayi bayanin da Allah kallu so biyar wa inna yawman inda rabbika kallu sunnatin mimma ta'udun fi yawmin kana gidaru alfa fi yawmin kana في يوم كان مقداره 50000 سنه فاصبر صبرا جميلا وسوس adam da ne bayanin alaka waɗannan ayoyi saboda haka sai ka nemi kasancin kake wannan kuma yake laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib abinda ayar take nufi laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ma'ana ba wai aikin alheri ya taɓa ta bane ba akan juyar da fuskokin ko al masarki inda mahudar rana take ga manan da suke alqibla su nan suke kallo wal maghrib ko inda mafatar ta take ga wanda suke alqibla su inda mafatar rana take da madan tana kallon yamma da sallah kamar da muke kallon gaba abin nufi ba wai sallah ce kadai dangin aikin alheri ba ita ɗaya ce daga cikin ɗaiɗaikun aikin alheri amma ba ita ce kashin ba ita ce karshen aikin alheri shi ne cewa walakin ne galla man amana Allah man amana Allah wa yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin sannan dai aikin alheri shi ne a samu mutum ya imani da Allah ya imani da ranar karshe ya imani da mala'iku ya yi imani da littattafan da Allah ya saukar ya yi imani kuma da annabawa wannan rukunin imani biyar kenan daga cikin shida da kuma yi imani da kaddara kai da wata da kyau sannan kuma wa atal mal ala bihi da wal qurba yana daga cikin rukunin ayyukan alheri ko wanda daga cikin bangalolin ayyukan musulunci banda sallah din doriya akan abin da aka ambata wa atal mal ala bihi mutum ya zanto ya bayar da dukiya a halin yana san dukiya. an fahimta ko ba wai abu sai ka ji ka tsane ki ba ka so ba riga sai ka mutu kai ma kana ganin yanzu kunya take ka fita da ita sannan ka bayar ba sun kana cikin jin daɗin da ita kai ma kuma ka sa kuma sai ka ba wani kima ya sa shi ma ji daɗin to irin wannan ake samun lada a kai kuma idan abinci ne kuma kai ma irin wanda aka ɗiban ma a matsayin ka na mai gida ka ji ka kuma shi a cikin sa kuma za ka ɗauka kuma ka bai wa wanda shi ma ji ka ba wai sai ya lalace haka duk abin da mutum eh, ka ba mu bara shi kirki haka dukkan abin da mutum zai bayar ana so ya bayar lokacin da yake kaunar abu dan shi ne zai sa ya samu cikakkiyar lada a wajen Allah ba abin da kake jin kai ma ba ka da ba ka san shi yanzu ba ka da bukatar sa ba dan wannan wannan lalle zaka samu kai ma dama can ba ka san in ma ka rasa wanda zaka ba ya zume maka alƙaga ya ni ka kaga bai da wani amfani kake zaka ba da wani da haka Allah ya yi allazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha min tumtikuna kada ku nufaci abin da yake mara kyau ku ce daga cikin sa ne za ku ciyar ko za ku bayar kar ku yi haka an gane ko wala tun da zai illa dan mu dofi irin abin da in ku za a ba sai kun rinsa irin za ku karba dan kuna kyamarsa to kar ku ce kuma irin sa ne kuma za ku bayar a ku bayar da abu mai kyau shine wa asan ba da alahu bihi lokacin da mutum zai bayar da dukiya da yake kaunar bayarwa sawa'un dukiyar nan kuɗi ne sawa'un dukiyar nan kayan abinci ne sawa'un dukiyar nan sutura ne ko meye zai bayar da wa zawul qurba ma abuta kusancinsa yayyansa kannansa lokacin da mutum yake da hali ana so wannan su mori da halinsa kuma in ya ba su sadaka yana da lada biyu sadaka sannan kuma ga sadar da zumunci shine lada biyu da Allah zai baki to sadaka idan ta wajibi ce za ka bai wa dangi to za ka bai wa dangi irin waɗanda suke ba wajibi ne ciyar da su ba dan ba za ka ba ƴaƴanka ba da wajibi ne ciyar da su ba za ka ba matanka zakka ba da wajibi ne ciyar da su an fahimta ko amma yayyanka da kallon ka ba wajibi ne ciyar da su ba dan haka za ka ba su sadaka haka yaran gidanka laborori da suke karkashi ka ko da kana ce da su dai insani amma ba shari'a ce ta wajen ta maka ce da su ba to da haka su ma duk zaka basu masu wanke wanke da direbobi duk su ma zaka su zakka tunda ba wajibi ne ciyar da su ba ko da al'ada dan kuntar da kana ce da su a gidanka amma ba wai shari'a ce ta wajen ta. to da haka duk irin waɗannan su ma zaka su zakka wa asal mala ala da dawil qurba mutum zai ba makusanta wanda suke dangi sannan kuma ya ke da zuwa wale ta ma sanan ya ba marayu so ne waɗanda yara ƙanana wanda kafin su kai ga balaga mahaifinsu namiji ya mutu to irin wannan shine yake fama da maraici amma wanda sai bayan balaga sannan mahaifinsa ya mutu wannan ba maraya bane a shari'ance wannan ba a kira su da suna maraya sai dai in miskini ne sai shiga ta wasu cikin miskinai ka taimaka masa ka taimaka wa miskini amma ka ce ka taimaka masa a matsayin maraya ka samu fallan masu taimakon maraya sai dai ka samu yaron da bai balaga ba ko yaron da bai balaga ba kuma mahaifinsu namiji ba ya da rai ba wai mahaifiya su ne al yatama wal da mabukata miskinai kuma su ne mabukata sawa'un suna da nakasa a cikin su ko ba su da nakasa ba wai alamar bukata shine da kasa ba dan wani zai iya zantowa da kasashe mai kudi amma yana da yana da kudi kuma da kasashe amma kuma yana da kudi na kasashe yana da dukiya to wannan baya bukatan yayi bana baya bukatan a taimaka masa abin da ake kira da almasakin mabukata ko da mutum yana da lafiyayyen gabu ko da mutum yana da aikin yi amma albashin ka baya wadatar da shi ko da mutum yana wata hada hada ta kasuwanci amma jarinsa bai tashi kara ya karya ba duk waɗannan ana kiransu da suna almasaki ko da mutum yana da tufafi ke ya guga kafin ya sa duk dai suna cikin almasaki wannan talakawan da haka suke ba su da ko kobo din amma tufafin ko ɗaya ne ko biyu ne sai an wanke a ba a zama da dan kar a cutar da mutane a masallaci kuma ko da ba a samu kuɗin sayan makilin ba kuma za a samu itace ana goge hakora dan kar a sa mutane warin baki a masallaci wannan duk talakawan da haka suke ya hasabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affuf wanda ya jahilci hannun sai dauka buzot ne min at saboda kame kai su ba sa zalama ba sa roƙo to mu yanzu mutanen mu zai dauka wai sai ka ce allazi wahidin Allah da girma yake to sannan kalmar talaka ba haka bane ba sai ya zanto mutum yana da riga mai kyau da kaza mai kyau amma kuma ka ga cewa talaka ne amma Allah ya bashi wadatar zuci da kana'a to wannan kana'a din haka ake so bawa ya zanto kai kuma lokacin da zaka taimaka sai ka taimaka maka mutum dan saboda abin nan dinsa ba dan kada ba amma wai sai ka cewa wadansu masu ce ba za son taimaka maka in kana shiga mai kyau sai ka zo annaki duk da annaki a cikin ka da rigar ka ta farfashe kuma ka ce wallahi yau ba yau ko ko karin kuma nan safa ban yi da ta habawa ne kace wallahi ko ta dan ji dadi ya ba ka nira a dan gobe ka dawo kai ji ko naira ba za a baka mai yawa ba dan an baka mai yawa ka samu yankin kanka ka dana fadan ji su kuma su suke kowa zama bawa ba fadi ai Allah ba dan Allah aka samu da kai ai da an shiga uku ba dan ji dadi haka ai ba kama ne na ba ka dai ka daya sai ba ka nira to wa za kallan ba aka dace wallahi wannan ba zuciyar mu ne bace mutum ya zanto da wannan hali kai kanka idan ka bashi mai yawa in mai zuciyar nema ne ai ka riga kayan da shi ka huta gobe zai zo ya tambaye ka amma wai sai mutum ya kasance wai so yake wai kai tun da aka halice ka kamar an halice ka dan ka zama yaron gidanka baya son ka motsa ka dan so yake dan ka kadan yadda baka lata ba ko baka wadata ka saboda kullu kana tare da shi kai masa bauta shekara 20 shekara 10 ne shekara nawa ne daga ranar da ya mutu kuma shikenan kuma sai ranar kake ya zo maka saboda duk dukiyar ta riga ta zama ta magada dan kawai ta yi shekara 20 kana wa alhaji da ma ka da kutuba ba ka da ko kuma ko aiki ba za ta yi bazura ta cikin zurfin nisa idan nan wani za a zara kisa mata udul kurba wal yatama wal masakin farshin ruhun min ce to tun da abin da yawa ba za ta ya fawa wani wannan kafin a yi rabon gado ana yin wannan amma duk mutane wannan ko ko wannan ba za su ji kyautar ka da haka idan mutum yana da yalwa sai bayar da yawa sai ubangiji ta ala bai lissafi bai baka kai kuma kana kirjigewa da kasa ba ta ka dauka gaba ɗaya ba amma kowa ya san menene ne na karamci kyautar ta goma ki kowa ya san ta kyauta kuma ta wulakanci kuma kowa ya san to kai da kike san kai don Allah ya rama ma gobe kuma sai kai wallahi ba ta ba wulakanci a kace so kuma Allah maka gobe kiyama kenan to bai dace mutum idan kai rawa kanka kai yawa haka in kai bayar da kyauta da kuma kanka kai yawa kuma ka bayar da kyautar nan kana da halin yi wallahi shi ne gatar da kake wa kanka dukiyar ka kawai kala uku ce kamar da annabi faɗa abinda kake kai ka kanka ko kusa abinda ka sanya a matsayin babi ya zanto ya zama summa abin da ka ciyar a matsayin sadaka ya zanto wanzaje a wajen Allah ya ajiye maka shi a akawun ɗinka na lahira ana jiran ka ubangiji na kula maki sama da masu banki suke kula sama da kula da masu banki za su maka ana cikin duniya dan idan ka biya banki wani ka tarawa idan kuma ka ka ciyar to kuma kanka ka tarawa banki wani ka tarawa da zaran ka mutu shike ke wani ma dai tarawa ko da bai abin nan ba shi ne ba shi ne mu da su ba domin zai zo ya mutu kuma wani zo ya gaje shi ko musamman yaran yau kun ji labarin wani bawan Allah da ya mutu aka zo ana cewa ai na ga ai masa wanka matarsa da sauran dangi da waye suna cewa sai dai a kai ki dare ki ai masa wanka ba ya da alfarmar da za a yi masa wanka a cikin gidan gidansa kada ka ta mutu wajen ko shi turun din gidansa gari din mutum ma wani cewa an rasa ana cewa kai gidan fulawa a masa wanka ai kan madu ya ta matarsa Allah ya riga ya fadakar da mutum ya yi allazina amanu inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu inda wajh sai ita ta ya allazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fadaruhum da da ai halin ku gaba daya a duk wannan kun gaban yake mai kiyan ku ne fa hazaruhum ku ku ba tarbiya da ba fa hazaruhum ku kiyaye su aya ba ga sanan nasu cikin qur'ani fa hazaruhum wa in tabu wa taqawu wa tadru fa inna allaha ghafurur rahim ai shi kenan ba za ka wa gata ba kuma mutu ko ba za ka mutu gata ba duk manyan motocin mutum ko adadin su motocin ko sun kai nawa idan mutum ya mutu fa ya fi karfin a ce za a tsora shi a cikin wata martiri din ko ta babbar safi sai da na ba ku kura a kuri kusa ba sabo sabo ba irin wanda ke daukar manja tsohuwa ta za a dauka zuwa mutum to ya kamata mutum ya kansa gata ita ce wannan donar da mutane ke hakilo a kasa wale ta malu masaki na wabin sabili ibn sabili mata fiye da gudunan sa yake wasa ilina asa ilina sune wanda kila su sa suka yi roko ba wanda suka mai da roko a matsayin sana'a ba wa fi riqabi ko mutum yake da dukiya wajen kintar da bawa wa aqama salata wa ata zakata sannan kuma mutum ya zai da sallah bayan da zakka sannan sai da aka da waɗancan abubuwan sannan aka zo aka faɗi sallah wa aqama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza da wanda suke cika alkawali idan sun yi wasabirina fil ba'sa'i was sabra'i da masu hakuri fil ba'sa'i a lokacin yaki was sabra'i da kuma lokacin cuta wadanda suka ce albasa a nan gurin shine shiddatul faqr kenan tsananin talauci to sai mutum ya zanto mai hakuri a irin wannan lokacin was sabra'i cuta mutum ya zanto mai hakuri a irin wannan duk yana cikin abin da Allah ke bukata bawa wa in albas da kuma lokacin yaki kaga albasa talauci abdarra cuta al'in albas kuma lokacin yaki أولئك الذين صبروا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأن ننسل وأن ننسل إذا كانت في إيماني إن سم حكت da na ba ta bayin mai kudi ba cikin dan gano cikin waɗanda suka wuce baya yace ga shi in kara ayar wai Allah yake awalam ya alam anna Allah qad ahlaka min al-khuruj man huwa ashad min quwwatan wa akthar jam'a ina ba yana da jarantar da zai fito fili ina ba yana da jarantar da zai fito fili amma ta da dai sai da in ya ci nasara zai dariya amma kuma an kayar da shi kuma ya tsoye cikin tare ba wanda ya kai to ba wai guri na in ci nasara akan ko ka ci nasara akai na ba guri na mu kai ta alqur'ani kamar yadda kake dukkan mu so muke mu fassara Qur'ani kamar yadda yake daidai ayar da duka ta tana cikin jerin ayoyin da Allah madaukakin sarki ke magana akan shi dan karuna قال إنما أوتيته على علم عندي إذا فرقم ba. بكاو قال إنما أوتيته ala ilmin عندي ni kuma daidai nan gurin na tsaya a cikin gudu ba ban kara ta kan ayar ba kai kuma sai ka kara ta cikin kana annabi har dukiya da yake kace awalam ya alam anna allaha qad halaka min qad ahlaka min qablihi min al shi shin dan karun bai sani ba Allah ya halakar da wadansu tsarai ko kafin sa zamanna daban-daban al'umma daban-daban man huwa ashaddu min quwwa wanda ya fi shi tsananin karfi wa aktsaru jam'a kuma ya fi shi yawa kai jam'an anan gudan sai kace aktsar jam'an lil mali haka kake zato wanda wannan ilmani din kaddara ta yi har ka sauka a kasa kace mahallu shahid kuma kace mahallu shahid da haba ba a makon mahallu shahid bil ayn bil ayn to man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'an da quwwatan da jam'an da tambayar da za a yi masa menene mahallu cikin lirabi shin ubangiji bai halakar da wanda suka fi shi tsananin eh, sai ku watan mai kenan karfi da kuma jam'an mai kenan yawan dangi jama'a waɗanda suka wuce a baya ko wanda suka fi shi karfi waɗanda suka wuce a baya ko wanda suka fi shi taron dangi kawai dan kina da waɗansu ƴan fadawansa kan ala yanzu na zinatihi har suka ganin suna abin kansa ya manta da na baya amma ba a magana cewa ga wanda suka fi shi dukiya a aya inda ta so ka ce ma haka jahilci ta sake koma cikin tafsirai ka duba da kyau ya kuri idan na yi magana da zafi shi ma da zafi yayi ta ba sauki yayi ta haka ni ma sai na dan dana kuma ko so dai dai da mutum ya dana ai ba za ta yi ne mace ce mijinta ya mutu a halin tana tana da juna biyu sai kuma ta yi farin ta fita daga cikin kaba eh ta fita daga cikin kaba wa ulatul ahmali ajaluhunna an yata'ana hamlahunna ma'abuta juna biyu iddar su shine sauke abin da ke cikin su shin sauke wannan ta hanyar haihuwa ne ta fita daga idda ta hanyar bari ne duk ɗaya ne dai ta fita daga idda in ma ta kaba kuma ta gama wannan tabbatar a shari'a kun da kyau ولهذا نكتفي والله تعالى اعلم والسلام عليكم